Firistoci Sura hudu Hadaya ta zunubi Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Isra'ilawa cewa, Sa'ad da wani ya yi zunubi ba da gangan ba, har ya karya ɗaya daga cikin dokokin Ubangiji, in shafaffen firist ya yi zunubi, ya jawo wa jama'a laifi, dole ya kawo wa Ubangiji ɗan bijimi marar lahani a matsayin hadaya don zunubi saboda zunubin da ya yi, zai kawo bijimin a ƙofar Tentin Sujada a gaban Ubangiji, zai ɗibiya hannunsa a kan bijimin, ya kuma yanka shi a gaban Ubangiji, sa'an nan shafaffen firist zai ɗiba jinin bijimin, ya kai cikin Tentin Sujada, ya tsoma yatsarsa a cikin jinin. ya kuma yafa sau bakwai a gaban Ubangiji, a gaban labulen wuri mai tsarki, sa'an nan firist ɗin zai zuba jinin a ƙahonin bagaden turare masu ƙanshi da suke a gaban Ubangiji a Tentin Sujada, sauran jinin bijimin zai zuba a gindin bagaden hadaya ta ƙonawa a ƙofar zuwa Tentin Sujada. zai cire dukan kitsen daga bijimin hadaya don zunubi, kitsen da ya rufe kayan cikin, ko kuwa da suka shafe su, da ƙodoji biyu tare da kitsen da yake kansu kusa da kwiɓi, da kuma murfin hanta, waɗanda zai cire tare da ƙodoji, zai cire su daidai kamar yadda akan cire na bijimin hadaya ta salama, sai firist ɗin ya ƙone su a kan bagaden ƙona hadaya, amma fatar ɗan bijimin da namansa, da kansa, da ƙafafunsa, da kayan cikinsa, da hanjinsa, wato, dukan sauran bijimi, dole ya ɗauke su zuwa waje da sansani, zuwa wani wuri mai tsabta inda ake zub da toka, ya ƙone shi a itacen da yake cin wuta a tarin toka, in dukan jama'ar Isra'ilawa suka yi zunubi ba da gangan ba, har suka aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji ya umarta kada a yi, ko da yake jama'ar ba su san batun ba, duk da haka sun yi laifi, sa'ad da suka gane da zunubin. da suka aikata, dole taron su kawo ɗan bijimi a matsayin hadaya don zunubi, su kawo shi a gaban Tentin Sujada, dattawan jama'a za su ɗibiya hannuwansu a kan bijimin a gaban Ubangiji, sai a yanka bijimin a gaban Ubangiji, sa'an nan shafaffen firist zai ɗibi jinin bijimin zuwa cikin Tentin Sujada, zai tsoma yatsarsa cikin jini yă kuma yayyafa shi a gaban Ubangiji sau bakwai a gaban labule, zai zuba jinin a ƙahonin bagaden da suke gaban Ubangiji a cikin Tentin Sujada, zai zuba sauran jinin a gindin bagaden hadaya ta ƙonawa a ƙofar zuwa Tentin Sujada, zai cire dukan kitsen daga gare shi ya ƙone a kan bagadai. yă kuma yi da wannan bijimi kamar yadda ya yi da bijimi na hadaya don zunubi, ta haka firist zai yi kafara dominsu, za a kuwa gafarta musu, sa'an nan zai ɗauki bijimin waje da sansani, ya ƙone shi kamar yadda ya ƙone bijimi na fari, wannan ita ce hadaya don zunubi domin jama'a. Sa'ad da shugaba ya yi zunubi ba da gangan ba, har ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji Allahnsa ya umarta, to, ya yi laifi, sa'ad da aka sanar da shi game da zunubin da ya yi, dole ya kawo bunsuru mara lahani a matsayin hadayarsa, zai ɗibiya hannunsa a kan bunsurun, ya kuma yanka shi a inda ake yankan hadayar ƙonawa a gaban Ubangiji, hadaya ce ta zunubi, sa'an nan firist zai ɗebi jinin hadaya don zunubi da yatsarsa ya sa a ƙahonin bagaden hadayar ƙonawa, ya kuma zuba sauran jinin a gindin bagade, zai ƙone dukan kitse a kan bagade kamar yadda ya ƙone kitsen hadaya ta salama. ta haka firist zai yi kafara saboda zunubin mutumin, za a kuwa gafarta masa, in wani memba a cikin jama'a ya yi zunubi ba da gangan ba, ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji ya umarta kada a yi, to, ya yi laifi, sa'ad da aka sanar da shi game da zunubin da ya yi, dole ya kawo akuya marar lahani a matsayin hadayarsa domin zunubin da ya yi, zai ɗibiya hannunsa a kan hadaya don zunubin, ya kuma yanka ta a inda ake hadaya ta ƙonawa, sa'an nan firist zai ɗibi jinin da yatsarsa, ya zuba a ƙahoni a bagaden hadaya ta ƙonawa, ya kuma zuba sauran jinin a ƙasan bagadai, za a ɗebe kitsenta. duka kamar yadda akan ɗebe kitsen hadaya ta salama, firist zai ƙona shi a kan bagaden don ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji, ta haka firist zai yi kafara dominsa, za a kuwa gafarta masa, idan kuwa daga cikin ’yan tumaki zai ba da hadayarsa, sai ya kawo ’yar tunkiya marar lahani, zai ɗibiya hannunsa. a kanta, ya kuma yanka ta hadaya don zunubi a inda ake yankan hadayar ƙonawa, sa'an nan firist zai ɗibi jinin hadaya don zunubin da yatsarsa ya zuba a ƙahoni bagaden hadayar ƙonawa, ya kuma zuba sauran jinin a gindin bagade, zai kuma ɗebe kitsenta duka Kamar yadda akan ɗebe na ragon hadaya ta salama, firist zai ƙone shi a bisa bagaden a bisa hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, ta haka firist ɗin zai yi kafara dominsa saboda zunubin da ya yi, za a kuwa gafarta masa.